والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه dukkan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman Allah ya kiyashe mu sharranta sharrantan kawukan wanda Allah ya shirye shi ne shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya da shi na shaida na tabbata ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah shi kada ba shi da abokin tarayya na kuma shaida na tabbata annabi Muhammad <coughs> sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne Allah ne ya aiko shi da shirya da addini na gaskiya ina salati da sallama a gare shi da mutanen gidansa masu tsarki da matansa tsarkaka da sahabbansa masu daraja waɗanda suka taimaka masa wajen isar da wannan saƙo har ya koma ga Allah da sauran tabi'ai da tabi'u tabi'i waɗanda suka bi su da kyautatawa da sauran bayan Allah nagartattu mutanen kirki masu aƙida mai kyau daga nan har tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da ya samu daga cikin waɗanda Allah ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan gabaki mu Allah ya lullube mu da rahmarsa yan uwa iyayenmu mata ina mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah da farko muna godiya da yabo da jinjinawa ga ubangijinmu tabaraka wa ta'ala wanda muka roƙe shi akan ya ba mu ikon azumtar wannan wata ya ara mana lokaci da lafiya kuma ya ba mu kame da muka roƙe shi ya Allah yadda ka ba mu wannan ikon azumtar wannan wata bisa lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka karɓa daga gare mu kuma ya Allah muna roƙonka Allah ka maimaita mana irin waɗannan lokuta masu albarka a rayuwarmu ya Allah maɗaukacin sarki ka sa abubuwan da muka gabatar a wannan wata su zama wato karɓaɓu ne babu shakka Allah shi ne abin yabo shi ne abin godiya shi ya kamata mu jinjina masa subhanahu wa ta'ala duk wannan falala ta tabbata a dalilin rahmar shi da agabinsa da kuma ganin damarsa wallahi laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitul aqdama illa qila ba dan Allah ba ba za mu yi wannan zama ba ba dan Allah ba ba za mu yi wannan azumi ba ba dan Allah ba ba za mu yi sallah ba ba za mu yi karatun Qur'ani ba ba za mu yi tafsiri ba duk Allah ne ya yadda kuma ya ga dama Allah mun gode maka bisa wannan ni'ima ya ubangiji karka sa mu zama hasaro a yan uwa yau azumi 27 shine yini na 27 kuma yau muke sa rai za mu rufe wannan makaranta ko wannan tafsiri da wasu 'yan nasihohi kamar guda uku zuwa hudu wanda muke fatan dan Allah za ku saurare su kuma za su zame mana haske da fitila ba wani sabon abu ba ne tunatarwa ne kan abin da kuka sani ko kuma abin da muka manta baki daya Allah madaukakin sarki yadda kake hada mu a wannan guri Allah ka hada mu aljanna haka Allah ka hada fuskokin mu a gidan aljanna Allah kai mana afuwa kai mana wato dacewa to babu shakka akwai abubuwa da ya kamata mu tunatar da kanmu abu na farko da nake son gaya mana a wannan majalisi shine idan Allah ya dasar da ke kika ga kina yin aiki na gari to akwai alamar Allah na son ki kuma yana ƙaunaki <clears throat> wallahi idan Allah bai son ki ba zai ɗora ki akan hanyar kirki idan Allah bai son ki to hankalinki ma da zai rika karkata gurin albarka ba alamar Allah na son mutum ya ga yana dasar da shi da ayyuka na gari kina sallah kina azumi kina karatun qur'ani kina zuwa gurin tafsiri kina qiyamul laili kina sadaka kina san alkhairi alama ce ke dinnan Allah na son ki kuma a duniya a ce Allah na son ki kin gama arziki ke za ki iya ki so Allah dole ma shi so shi don ya cancanta a so shi amma shi dole ne so mu shin lalle ne mun cancanta a so mu ba lalle bane kuma abin mamaki shi ne Allah ya so shi ne abin mamaki mu muna son Allah insha Allah amma shi yana son mu ne ba mu da tabbas amma za mu iya gane alamun Allah na son mu in ji malamai wa minan nasi من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله daga cikin mutane akwai wanda yake rike waɗansu mutane ko aljanu ko shaiɗanu ko mala'iku ko amannabawa ko salahai ko waliyai kai ko gumaka Allah yace ya rika kaunar su yana son su kamar da yake son Allah ko kuma yana son su irin son da ake wa Allah ji malaman tafsiri amma masu imani ashaddu hubban lillah su suka fi tsananin son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah da aka bawa yana son Allah amma Allah ya so shi shine babbar magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi yace idan ina son bawa idan na so bawa zan zama jinsa ko wanda yake ji da shi zan zama ganinsa wanda yake gani da shi zan zama kafarsa wanda yake tafiya da ita zan zama hannunsa wanda yake danka da shi kuma da zai roƙe ni zan ba shi da zai nemi tsari na zan tsare shi ba haka hadisin yake ba to abinda ake nufi da zai zama jinki da ganinki da waɗannan gabai <coughs> shine ba za ki rika sarrafa su ba sai inda Allah ce su in kika ga kina kallon haramiya da idanuwanki a talabijin ne a wayarki ne a titi ne kin yi ƙure da ido ko mutum ya yi kuri da idanuwansa duk abin haramun sai ya gani babu nadama babu takaici Allah bai zama idansa duk abin da ya zo kunnen ki kina saurara Allah bai zama kunnen ki ba alama ce na cewa har yanzu Allah bai san ki wal iyazu billah amma da kin ji shirme da kin ji giba da kin ji zagin mutane za ki ce a'udhu billah ki tashi ki bar gurin kunnen ki ba zai zuba da kin ji waƙe waƙe da kaɗe kaɗe za ki kashe rediyo ki ce ba zan zuba ba da ni ba ga da hurumi wallahi alama ce Allah na san ki amma yanzu ke ce mai kawo test ɗinki ki saka a kunne mai kike ji ɗan asharari ba ɗan asharar lafa ɗan asharari shi kike ji to alama ce Allah bai zama mai ba kunnenki hannunki za ki taɓa abin da ke ga dama ki ɗauki kayan wani wal iyaz billah sata barauniya ko ku a ki taba abin da bai halatta ba shi wani alama ce Allah bai san ki Allah bai san mutum bai zama hannunsa ba in ya zama hannunka wallahi ba za ka mika hannunka ka taba kayan kowa ba sai halal ba za ka daki wanda bai halatta ka daka ba ba za ka gaisa da yar wani ko matar wani ba ko zai yi ka mika mata hannu ku gaisa ba zai yi ba haza haram sannan kafar kina za ki je sai gurin alheri wannan alama ce na cewa Allah na san mutum alama ta biyu ko ta uku na faɗi cewa na farko Allah ya dasar da ke da ayyukan alheri na biyu Allah ya tsare miki waɗannan gaɓai na uku hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idan Allah yana son bawa الله أكبر إن الله إذا أحب ina son wani jibril Allahu akbar kai ma ka ya ji nan take na saboda san da Allah yake mishi sai jibril ya shiga cikin mala'iku yana yawo yana cewa Allah na son wani to duk mala'iku su masu su sun ma yi da'u lahul qabulu fil ard sai kuma a bayan ƙasa a cikin mutanen kirki sai a sa masa soyayya da karɓuwa a hannun sai kun zai kun gane idan ya zanto mutum shi ma mutanen kirki na son shi alama ce na cewa Allah na son shi mutanen kirki na son ki alama ce na cewa Allah na son ki dan kun san wani ko a rediyo yazo zai magana ya ce kada lau kashe ni wallahi muryar sama ba na son ki me yasa kila Allah bai san shi ne Allah ka sa ka kaunace mu sai kuma mu rika yin addu'a annabi yana ta Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni min hubbika ko ila hubbika Allah ka azurta ni sanka da san me sanka da san duk aikin da zai sa ka so ni sannan yakan ce Allahumma ja'alni اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك Allah ka sa in zama masoyi wato abin so gareka, da mala'ikunka da annabawanka da sauran mutanen kirki masu rika sona Allahumma habbibni ilaika wa ila mala'ikatika wa anbiya'ika wa jami'i khalqika rigiji gabji in aka ce Allah na son ka an gama Allah na son ki kin gama kowa ma ya ki ma to duk duniyar ma ki dole sai an zo an soka amma wallahi wallahi ba abin da zai sa Allah ya soka sai ka bi shi Allah ba shi da dangantaka da mu ko ta kusa ko ta nesa Allah ba wan kowa bane ba kanin kowa bane ba uban kowa bane ba yayan kowa bane ba shi da wani relationship tsakanin mu da shi alaƙar mu da Allah kawai ta bauta ce wanda ya fi bauta shi ne na ko manzo Allah sallallahu alaihi da Allah ya fi santa to ya fi kowa bauta wa Allah ba kwanciya ba ba mun shari'a ya yana yi ba ƙara aiki yake yi dan Allah ya ƙara san har ma Aisha ta ce ya manzo Allah kai da an gafarta maka ma ta kaddama min zan bi ko ma ta akha sai ce kuma ba zan zama bawa mai godiya ba afala arju an akuna abdan shakura to mu yi kokari mu yi ayyukan da Allah bi so zai kaunace mu a cikin rayuwar mu ta duniya wannan ita ce nasiha ta farko da nake so in gabatar mana na biyu kafin na zo bayani dangane da waɗansu bayanai da zan yi dangane da abin da ke da alaƙa da sadaka sadaka ta da kai da kuma irin darussa da muka koya a watan ramadan da abubuwan da ya kamata mu ci gaba da dagewa akwai wata 'yan nukta <coughs> wanda na fara muku ishara zuwa gare ta jiya wato akwai damuwa da ɓacin rai da bakin ciki da kusan yake damun al'umma banda matsalar damuwa ta cututtuka matsalar damuwa ta rayuwar yau da kullum talauci kaka yi, wai yoni an su ina zan sa kai na? bayan matsaloli na rayuwa da suke damu <coughs> tsadar abubuwa a'a akwai kuma matsala ta yau da kullum ta mu'amala a gidajenmu <coughs> saman mata mata suna da matsaloli da yawa da suke fama da su a gidajen aure amma waɗannan matsaloli ba wai muna so mu tattauna su ba ne. a'a nasiha biyu nake so in yi mana akai duk inda ka samu mata goma mata ashirin kusan kashi takwas ko bakwai ko shida za ka ga suna cikin damuwa da rashin nutsuwa wani abin laifinsu ne wani abin ba laifinsu ba ne <coughs> na fata an gane babu kyakkyawar fahimta kila tsakaninta da mai gidan akwai wadda ta ce shekara biyu ko magana ba sa shekara biyu za ki rika jin da matsalar daga wannan sai wannan kuma ta bambanta daga wannan gida zuwa wannan gida akwai wadda za ta ce ma matsalar yau daban ta gobe daban matsalolin ba za su kidayi ba kuma wala Allah an riga an yi nisa a gidan auren an ma kin rabu da shi ba shi ne mafita ba in kin ci gaba da zama da shi ma ɗan dai shi ma dai ɓacin ran ne haka ne ko ba haka ba ne ana fama da waɗannan matsaloli to wani abin da laifin matan ban ce ba laifin su ba na sha muku bayani cewa ya kamata mata ku canza tunani ku canza zamantakewarku da mazajen kuma musamman wani yanayi da ake ciki kowane namiji kusan iya waya yake kina takura shi da ke kinga ni fa dama fa <laughs> na gaji ko ba haka bane yau da kira ke samu ma abin da za a ci kin zo ba ta tattalinsa ba ta alkintawa kina almubazzarin ga wulakanci iri-iri magana ba ki iya ba kwalliya ba ki iya ba ba abin da kika iya sai kawo kawo kin ga dole a samu matsala wanda ya kawo ɗin makin lalata cikin wulaƙanta kuma yana ganin da kyar ya samu dole a samu matsala dole mace namiji ya fahimce ki ke mai sa ce <coughs> ke mai jin kansa ce ke mai gudunmuwa ce a rayuwa ke mai son zaman lafiya ce amma yau mace in daɗi ya mata ya haita ce Allah ka ni wallahi Allah ka ni wannan yana janyo matsala <coughs> namiji sai a hankali shi ma yana da nasa girman kan yana ganin shi mai gida ne yana ganin shi yake auren ki yana ganin cewa ga wahalar da yake sha yana ganin cewa komai shi ne to shi ma fa ranka ya rade ne a cikin gida shi ma shugaba ne ya kamata a ɗaga masa ƙafa ya kamata a jinjina masa ya kamata a ce yallaɓe ranka ya daɗe Allah ya hutu zuciyarka ko ba haka bane ma mata nan suke faɗin haka ba su da yawa to namiji idan ya ga kina tausaya masa shi ma zai tausaya miki amma ya fuskanci ba shi da rahama ba shi da tausayi to shi ma fa a narɗa ya shiga yana tafiya a karkace wallahi zai rika tafiya kuma kinki a ƙasa kuma kullum ke so za ki sha wuya da haka sai an yi hakuri sai an cije ba duka abin da kike so za ki samu ba duka abin da kike so za ki samu a ci gaba da hakuri da juriya tana rika kulawa da ibada da roƙon Allah ita ibadan nan tana taimakawa wajen samun sauƙin rayuwa da shi kansa namiji kuma ya ƙaunaci mata shi saboda ibada saboda Allah ɗin kin ga idan ke na Allah ne dole zai so in ke ba ta Allah ba ce fa wallahi sai ma Allah ya cire ta gaba daya tunda ke ma baki ba Allah ke ma ba ki kaunar Allah to amma sai ki rasa wai meye dalili ya ki ya karkato gare ni ya ki in shi kamar su tiyari a'a to ya ki juya shi kamar su tiyari ke ma ba ki abin Allah amma idan kina bin Allah ki tuna bayanin da muka yi a baya wallahi wallahi sai ya so sai ya kaunace ki Allah ne zai sa masa san sama ba ki taimake shi wajen bin Allah ba sai ma ba ki bin Allah ma biya da zai shi ma ya kaunace ki saboda haka wannan na san akwai waɗannan matsaloli wallahi bila adadin kuma sai iya wanda ka ji to abin da nake so da har yanzu wata ne na addu'a wata ne na roƙon Allah wata ne na gyara wata ne na miƙa ƙoƙon bara ga ubangiji me ta kai matsalolin mu gurin Allah ba wanda zai iya yaye miki matsala in ba Allah ba. kila ko kin je kin fada a gurin ki babu abin da za su iya yi <coughs> iyakar abin da za su iya cewa ki ci gaba da hakuri ki zauna dai koma in kin je din ba daɗi in kin zo gidan ma ba daɗi kai wani uba ma ba zai saurare ki ba wata uwar ma ba za su saurare ki ba <coughs> ba za ma ta ji matsalar da yake ciki ba in ta bin cewa ba a sai dai koma to ya kamata mu kai kara gare shi inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'lamu muna kai kukan matsalar mu ne kadai gurin Allah tabaraka wa ta'ala shine kadai zai yayi shine zai kawo sauki kuma mu imani da kaddara mu sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala sanan ki sani a karkashin wannan wallahi wallahi dan adam ba zai taba rabo da jarabawa ba annabi adamu an jarrabe shi kun ji ya fito daga aljanna annabi ibrahim da ɗan shi an jarrabe shi isma'il akan ya yanka ɗansa annabi yaqub an jarrabe shi da annabi yusuf annabawan allah bila adadin babu wanda bai ga jarraba duk kuma mutanen kirki in kuna karanta tarihin za ku ji jarrabawa da allah ya musu a rayuwa iri iri Allah ne ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqasin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir sabiri dole Allah zai jarrabe ki da tsoro da firgiti tawayar dukiya tawayar rai ‘ya'yan itace matsaloli yunwa fatara duk Allah ya faɗa adda wal ju'yati tun da akwai wannan jarabawar sai ce kai bishara da masu haƙuri ko ga masu haƙuri alladina idza asabatum musiba qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ga duk wannan ishara ce da ke nuna rayuwa ba za su yi ba sai da jarabawa kuma fitowar ki daga gidan miji shi ma ba shine mafita ba cewa ya sake ki ba shine mafita ba a yi kokari a gyara a daure wadda kuma Allah ya jarrabe ki kina zaune lafiya kina cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ki ci gaba da gode Allah zai kara miki la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid <coughs> Sau da haka yanayin kasar da muke ciki ya taimaka wajen rikicewar abubuwa da lalacewar abubuwa samuwar kan masu cikin waɗannan matsaloli Allah ka kama na sauki <coughs> wannan shine ɗan ishara da nake son yi mana akan wannan gaba yan uwa mun yi azumi mun yi sadaka mun yi sallah mun yi karatun qur'ani Allah ya ba mu ikon waɗannan abubuwa gwargwadon iko to abinda Allah ya ce dai an wajabta mana azumi ne don mu samu tsoron Allah shin ko mun samu wannan tsoron Allah din a cikin zukatanmu waɗannan ayyuka su ne suke ƙara tsoron Allah ɗin da yi don Allah islasi da muraƙaba da sauran ayyuka <coughs> wanda mai azumi yake yi zuciya za ta tsarkaka sannan daina ci da daina sha da muka yi da rana shi ma yana gyara zuciya bayan gangar jiki za su samu lafiya kuma yana gyara zuciya sau da idan ciki ya ƙoshi to zai haɗu da matsala guda biyu matsala ta farko kasala da son bacci matsala ta biyu yana ƙoshi sai kuma son sha'awance-sha'awancensa kila na surutu na kaza na kaza duk za su iya zuwa amma kana jin yunwa za ka nutsu za ka yi shirin ba ka fiye son surutu ba ko ba haka ba ne kila sai zikiri da ambatan Allah da tunawa da waɗanda ma ba su da shi da tausayawa da makamantansu duk wannan yana ƙara imani da tsoron Allah da bahaushe ya ce dutsen da yake ruwa bai san ana rana ba mutumin da yake cikin ƙoshi kullum da wahala ya zama mai tausayi ya rika tunawa da wasu <coughs> don shi bai san ana yin wa wani aka ce ana yin wa sai yanzu a najeriya bai yadda dama zai ce ina yin wa take yanzu da ana sai da shinkafa kawai kwano ɗaya dubu ɗaya wata tsiya ce me dubu ɗaya haka zai gani yana ganin ya fi ƙarfinta wani sai sai ba da buhu ɗaruruwa <coughs> yanzu wallahi ɗaya ɗaya rana ɗinan da kuke gani idan azumi ya yi zuwa yake garin rano garin su kenan ko duk wani magidanci sai an ba shi buhun shinkafa duk garin buhun shinkafa kuma 'yar gwamnati duk shekara haka yake da ramadan don magidanci sai an shi buhun shinkafa sai kuma kila kullum sai kin sai rabin kwano an dafa ko ba haka bane to shi kin ji buhu buhu yake rabawa har da kuɗi ma ko yana yi ban san dai bana ba amma yana yi wani lokaci kuma a nan cikin garin ma yakan kira mutane da dama ko wasu malamai ya ba su ce su rabar wa mutane wallahi yana yi ni na sani yana to dan Allah kin ga wannan inda ka ce mata ana yunwa ai kula ba zai yarda ba amma a matsayin sa na musulmi tunda ya san ana yin gashi har yana kyauta ko Allah ya saka mishi da alheri to ƴan uwa mu leka zuciyar mu da kyau shin mun samu tsoron Allah mun tsarkace zuciya mun samu gyaruwarta yaya cututtukan zuciya hasada da jin haushi da kullata game da kowa mun ji yawonku idan ba su wanke ba to lalle ba fata ake ba wani hadisi ya ce da yawa mai azumi ya sha kishiriyar banza ne kawai da yawa masu kiyamun laili sun sha wahalar banza ne su ba su yi bacci ba sannan sun ga sun yi tsawon dare sun sha wuya amma babu lada saboda ba a yi dan Allah ba Allah ka tsare mu to waɗannan darussa da muka yi azumi mu ci gaba da ɗorewa da shi mu ci gaba da yin sallah kar mu daina kiyamul layli ko da rasa biyu rasa biyu ki rika tashi cikin daren ba sai lalle da azumi zai azumi ba kawai sai dai ki tashi budurwa ce ke mai aure ce sai dai mai gidan ke ga kina sallah kai shi ne ma yake ce yana ta mai sharin amma Allah ya ki tashi ya ganki kina sallah daɗi zai ji ko bai tashi ba to ko rasa biyu ne ko daga amma da wannan sai ake kika karanta kika yi rasa biyu kika yi shafa'i da wutiri annabi yake wanda ya aya goma ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba a wannan dare wanda ya aya ɗari za a rubuta shi cikin azzakiri na wasashira wanda ya aya dubu ɗaya kuwa yana cikin mukan ɗari masu tarin ladan da ba su da iyaka to kin ga amma da wannan zi'ati ayoyi nawa ne a ciki suna da ɗan yawa aƙalla za su kusa sun fahimci su su biyu ki duba amma ya ta sa'alun anin naba'il azim allazi kina zuwa ƙarshe za ki ga aƙalla wajen a arba'in ke karanta da wannan zi'ati rasa a biyu to da kuma za su iya ƙarawa da abasa a raka'a ta uku ki iya ƙarawa da idan shamsu a raka'a ta hudu aƙalla sun yi rabin izu ki bar ki shafa'i da wuturi sai ki samu wajen aya ɗari can sam amma ba za ki iya ba ko da raka a biyu ki shafa'i da wuturi wallahi za ki samu albarka ne in bin yawa amma ta yaman laili daga azumi sai azumi sadaka daga azumi sai azumi karatun kurani daga azumi sai azumi mun gama ramadaniyan abinda malamai suke cewa ramadaniyan waɗanda ba sa bauta Allah sai a ramadan allazina la ya'buduna Allah illa fi ramadan ku je ku ga masallatai yanzu yadda suke cika da zahar da la'asar da asuba ma kin azumi na wucewa sai ku ga masallaci ya rani da kira ke cika masallacin don ma alhamdulillah nan kasar alhamdulillah duk da haka Allah mu gode wa Allah da dama kasashen laraba maza su ga samari ba sa sallah wallahi wasu daga azumi sai azumi amma nan kasa za ki fito yanzu ki ga irin wannan masallatai ki ga duk samari ne a ciki masallaci ne na shabab wallahi yana daga abin da ke karfafa min zuwa na daina zuwa na kasa zuwa masallacin Allah in zo na ga duk samari ne ko na ga jinayiyar yin tsoron tsinto na daina zuwa amma Allah in zo na ga shabab samari ne turtuka masallacin masu furfura ba su da yawa <coughs> shi yake karfafa min zuwa sai ya sa ko fashi ba na ta yi Allah samari ne za su ganta a masallacin nan yanzu waɗannan samari in suka tutu an yi sa'a ko iya su suka gyara a Kano za su gyara Kano da izinin Allah wallahi akwai samari a masallacin nan masu albarka waɗanda sun tsaya tsan da kafa suna son Allah suna son addini to ya yasa muke dagewa duk sanda aka ce ranar karatun ya zo in ba wani uzuri ba da wahala ki gaba a karatun ba kuma suna so kuma suna saurara to wannan ba karamin alheri ba ne a wata kasashen kika je tsofaffi za su gani duk sun raƙar gaje sun kusa mutuwa <laughs> ina suke zuwa suke sallah suke sauraron wa'azi haka wani malami ya faɗa Allah da ya zo gurin da ta sami ziyara daga wata ƙasa yace ina mamakin Najeriya in ya ga tarin samari suna sauraron wa'azi ana cika gurin tafsiri gurin karatu yace mamaki yake yi zo Najeriya ya je kasashe da dama yace ba za su ga irin wayannan samarin suna filin kwallo suna ina ne suna can suna bata lokaci sai ka Allah mun gode maka to nan ma gashi yan mata nawa ne anan suna da yawa kusan sun fi mata auren ma yawa kin ga wani alheri ne a ce yan mata na zuwa su biyo azu ƙanana haka yan shekara goma ƙasa da haka sha biyar in Allah ya sa abin ya shige su ya ratsa su kila za a haifar da matan kirki nan gaba kila za a haifar da uwayen kirki nan gaba muna fata in sha Allah ta'ala sai da haka Allah ya musu albarka Allah kuma ya albarka su rayuwarsu Allah ya sa su zama iyayen kirki nan gaba Allah ya ba su mazaje nagari waɗanda za su sa su a rayuwa ingantacciya ubangiji Allah ka sa mana albarka ba babu shakka mu dauki waɗannan darussa don Allah a Ramadan sadaka ko irka ka dauki a ci gaba dai za ki ga albarka za ki ga ci gaba da gona ke ga wasu mata jiya na ta ba da ko ko sai na raƙiya a aljihuna wallahi tallahi na ɗauka da wasu 'yar hamsin na goli yana haka a bakin hanya na ba shi biyar din nan ne dai kamar da yin cikas. ka naira biyar wallahi cikin ikon Allah ban da gida wai da dubu goma nace yau kuma goma nan ba ku ji ikon Allah fa dubu goma na dawo da ita gida na zo na gama biyan bashin da ake jina wallahi sai da tsira da ban ba da biyar din nan ba wata goma ba za ta zo ba Allah ya yi gaskiya in dai ka bayar Allah ya ce zai ninka maka to ina kuma a ce hamsin na bayar ko ɗari don Allah karkare na abin da za ka bayar Allah ya samu dace ubangiji Allah ka samu dace waɗannan su ne nasiha ta biyu ko ta uku da nake son mana akwai zakar da kai wadda aka saba bayarwa duk shekara a yi haƙuri a daure ko su kenan kuɗin kiki wallahi karki bi tsoron talo kuma <coughs> in sa so ne ki sayi shinkafa karki sai gero ko dawa gero ma yayi tsada dawar ma haka bambancin ta yanzu da shinkafar bai wuce ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ba ɗar hausa dai za ki same ta yanzu ɗari bakwai ɗari bakwai da hamsin ya fi ki sayi jeren ɗari biyar tunda ba wanda zai ci jero sallah ba wanda zai ci dawa sallah ki daure ki sai ko shinkafa ta yar hausa kwano ɗaya ne duk mutum ɗaya ki bayar wallahi ba ra mata rana bayar amma bana na kai shinkafa zan bayar wajen kwano goma sha hudu na fitar a bara sai yanzu man Allah da shinkafa zan sa ba zan ba da masarar ba sai ki ga bambancin kaɗan ne Allah ubangiji ka taimake mu idan kai da kyakkyawan niyya kai ma baka san me Allah zai maka ba duniya da lafiya mutum ya tira na sallah albarkatun shinkafa da ka shi wanda kai ma isan za ka ci to yana da kyau dan Allah a daure Allah za mu ga ba wani za mu ba kuma kan mu za mu amfana wallahi wanda kika bashi ba shi kika amfanarwa kanki kika amfani saboda haka dan Allah a dauru jiya na jami'a babban malamin mu a Sheikh Abdullah Malam Abdul Wahab Abdullah tambaya ina tafiya a rediyo sai na gane mishi tambayoyi cewa malam ko bashi mutum zai yi ce ka ci bashi kai in dai kai ma'aikaci ne kuma za su samu kuɗi yace wallahi ko bashi da kuɗi ci bashi ki wannan sadaka saboda muhimmancinta annabi ya wajabta ta akan ɗa da bawa namiji da mace har jariri saboda haka in ka tabbata ba ya albashi bai ce ka ci ba in an biya albashi ka zo ta biya domin za ki ga ai kayan sallah muna cin bashi hula muna cin bashi takalmi muna cin bashi muna siya yanzu sadaka ce ba za ki ci bashi ba a kan ki baiwa Allah ki taimaki kanki kuma azumin ki kamar da iyayen mu suke ta yana nan a sakanin ya makale ba zai tafi ba sai tun yi da kai to haka manzo Allah cewa yi duhuratan lis-sa'il min ar-rafs wal-laghi wa lil masaki yana tsarkake mai azumi daga abubuwan da muka yi marasa kyau kila kin yi wata magana ba ta dace ba ka kalli wani abu da bai dace ba ka yi surutan da ba su dace ba wannan azumi ka ɓata lokaci in kika ba da wannan sadaka za ta tsarkake azumin sai ya tafi a kuma kin ciyar da talakawa <coughs> sai da aka yi haƙuri a daure a yi Allah ba mu ikon yi wa za a baiwa duk wanda ya cancanta musamman majidanci ko wata wadda Allah ta'ala ya sa tana da marayu ba ta ma da mai gidan a taimaka mata tana cikin wahala a kai mata irin wannan sadaka wani yana da iyalai zuwa a taimaka a bashi annabi ce kar a yi roƙo a ranar sallah kowa ya samu abin da zai ci kar mutum ya tafi idi ya dawo da yi tuwon sallah ba da yi abincin sallah ba wai saboda babu wannan ba daidai bane a cikin musulmi kowa an wajabta musu na fata an gani. sannan dangane da abin da ya shafi bikin sallah da yake gaban mu akwai wata kalma <coughs> wadda ɗazu dan uwa ya isharar zuwa gare ta muhimmiya cewa dan yana nan ya kafa tarko ya ja tarko ya dana sai yake ki fada wallahi ba dai sun yi sallah ba kin yi qiyamul layl kin je koyar dare kin yi sadaka kin je tafsiri kin yi karatun qur'ani wallahi yana nan ya ce rana ɗaya zai rinta wahalar wata guda da kika yi zai rusa su ranar sallah yana nan ya yi sarko kun san dai mun yi tarihin iblis iblis dan lis Allah ya daren shi ba shi da kirki mutumin banza ne kuma tsohon banza ne tsohon na ne wallahi yana nan ranar sallah zai shirya ya ga irin shaɗancin da zaki ya ga irin shigar da zaki yana nan zai ziga shi na san yanayin ɗinkin da kika wani yana nan ba shi da kyau za ki sa wani irin ɗinki iri-iri don kuna sai iya wanda ka gani a tsokanin shari'a ne a menene sunan shi masoyi zira hannu har wani waye masoyi zira hannu <laughs> wai suna wani ɗinki ne ga suna iri-iri babana balaga wace ce wace ce iri iri ana nan za a sa shi za a yi mummunan shiga za a fita da ɗan mayafi irin mai shara nan ta yani karuwanci kamar abin tatar koko kuma wai sai ce kika yi kiyamun laili kika yi tsawon dare ranar sallah za ki muguwar shiga kila kuma ki ce idi za ki to dan Allah ba ki rusa ayyukan ki ba ki sami hijabi birni ne ki sa a gida ki ayi kwalliyar amma ki saka hijabi mai kyau inda dama ma ki sa niqabi ki rufe fuskar ki ki ce wannan fuskar ba mai gani sai wanda ya ba da sadaki ko ba haka bane ki rufe kafar ki har kasa wannan kwalliyar da za ki a kafar ki ta zane-zanen na ya sunansa sai rufe shi kar wani ya gani sai a cikin gidan idan suka zo filin edi a ranar idi sai da na ali a ranar mala'iku suna halatta filin idi a ranar ana raba wata garaɓasa ta musamman a ranar ubangiji yana gafarta wa duk wanda ya je filin idi shi sa annabi yace mata ma su je yara ma su je 'yan mata su je ta halarci addu'ar musulmi ta wannan rana sai ma su rika cewa amin Allah na rabon wata bonus ta musamman daga rabata nafha min min nafahatillah wata garabata ce kuma ta daban da Allah zai raba ranar Eid sai da haka aka ce a fita to idan kika je da saban Allah ba za ki samu wannan rahamar ba ba za ki samu wannan gafarar ba ina fata an gane sai da aka dan Allah a ci gaba da rayuwa ingantacciya a zama mutanen kirki a zama nagartattu a ga wadda ta fita daga cikin jami'ar makarantar azumi ko bayan sallah alamar Allah ya karba azumin mutum a ga ya ci gaba da ayyuka na gari alamar Allah bai karba ba wallahi a ga kin fandare a ga kin fandare sun ci gaba da fatsara da ku waɗannan su ne yan nasihohi da nake so yi mana da fatan ya Allah madaukakin sarki Allah ka ɗora da mu Allah ka sa ci gaba da ɗorewa kan ayyuka na gari sani da ga dan uwa malam Zaharuddin muna da dan sauran minti biyar ko zai dan yi mana nasiha ko ta minti biyar wala Allah kuma na san ba mu da tambaya ko to babu lokaci ko da dan wasu mu karanta insha Allah <coughs> Allah ubangiji ya samu dace Allah ya dace da mu الحمد لله الذي جعل الثلاثة والنجاة فيما جاء به الرسول وجعل الغفلة والندامة باتباع الهوى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية المباركة المنزلة الأطرة تحية من عند الله باركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci ko muka azumci wannan wata mai albarka ko muna roƙon Allah ta'ala ya sanya shi a cikin mizaninmu na ayyuka na alkhairi hakika malam yayi bayanai da dama ko muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi bisa wannan yunƙuri da jagoranci da tashi da ya dinka yi tun daga farkon watan azumin ramadan har zuwa yau bai gajiya ba kuma yake ta ƙoƙarin zuwa yake bada ilimi a wannan masallaci da sauran yan uwa muna roƙon Allah ta'ala ya kare mana malam kuma ya ƙara karfafa gwiwarsa kan tafi da addinin Allah ta'ala ba abin da zan faɗa face malam ya riga da ya faɗe shi kawai yan nasiha da zan yi wa iyayenmu mata shine wayannan kwanaki goma kwanaki ne na falala wanda Allah ta'ala ya sanya mana su in mun duba za mu gani kan cewa ne wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya musu salala da dama saloli saloli da ya sanya musu da dama wanda sauran al'umma ba a sanya musu ba idan mun duba wata kitta take bayani kan cewa ne wannan al'umma ta kasance ne shekaran shekarun su baya wuce 60 ko 70 baya wuce 60 ko 70 aka kawo kissar annabi Suleiman shi da wata mata suna zaune ɗanta ya mutu ya wuce ta wurin kabari makabarta yana kallon wajen wannan matar tana kuka tana zubar da hawaye sai annabi sulaiman yake gaya mata kan cewa ne ta daina kuka mana me yasa take kuka ta daina kuka sai take cewa ba tana kuka bane dan ɗanta ya mutu a ba dan abin take kuka ba a tana kuka ne dan saboda bai daɗe ba yana bautawa Allah ta'ala bai jima yana bautawa Allah ta'ala ba sai annabi sulaiman yake tambayar ta yake cewa to shekarun sa nawa ne shekarun sa nawa ne sai ta ce dudu shekarun sa ɗari uku ne ɗari uku ne kawai shekara ɗari uku yayi amma ta ce bai da yana bauta wa Allah ta'ala ba to in kun duba al'umma baya suna yin shekara ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar dubu ɗaya dubu da wani abu sai yake cewa to za a yi wata al'umma wanda wannan shekaru ma ba za su ce ba za su kai shekara sittin ne ko saba'in sai take faɗa kan cewa ne idan ta kai wannan lokaci idan har Allah ya raya ta zuwa wannan lokacin sai wannan shekaru saba'in ɗin ko sittin ɗin sun wuce kanta a ƙasa yake tana juda ga Allah ta'ala to kun ga ga baya sun kasance suna sun daɗe suna bauta wa Allah ta'ala to shi sa Allah ta'ala yake kawo wannan wani sai ka ji kan cewa idan kai bata in kai ibada a cikin garin da na turkarin ka samu za ka yi daidai da wanda ya bauta na wata dubu ba wai wata dubu bane ake magana a ana magana fiye da wata dubu ne kusan shekara tamanin da wani abu in ka duba za a ga cewa ne azumin ka nawa kai a rayuwarka dan shekara sittin ko dan shekara hamsin an duba a wayansa da wani lokacin da ya azumi duka gaba ɗaya samu da zai yi azumi guda goma cikakku ba ko zuwa sha biyar to amma su wanda ya shekara ɗari uku ba za mu ga cewa ya daɗe yana bauta wa Allah ta'ala kisa Allah ta'ala ya yake cewa to mu dage mu yi bauta a cikin wannan wata mu yi bauta sosai kuma da Allah ya raya ka ya ganka cewa ka yi bauta a cikin wannan wata mai albarka ba wai ka ba wa Allah ta'ala wani gudunmuwa ne ko kuma ba wai ka fi kowa ne Allah ta'ala ya raya ka har zuwa wannan wata da haka saboda ka kan cewa ne akwai mutane da dawa ƴan uwa Abokanai iyaye wanda sun yi azumi tare da su bara ko mun fara da su amma mu kare da su ba yake cewa kam ta'arif min man sama min salafin min bayni ikhwanin wa ahlin wa jirani asnahum al-maut wastabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrabu al-qadim qasim min ad-dani ai zaka tuna cewa zaka ga cewa da yawa da mutane mun yi azumi tare da su wanda sun wuce sun gabata amma za ga cewa akwai yan uwa wani ruwansa ya rasu ko kaninsa ko kuma danginsa ko makwabcinsa ko uwa ko ba amma Allah ta'ala ya karbe shi bana ba a yi azumi da shi ba ko kuma an fara da shi amma ba a ƙara da shi ba dan haka in mun duba mun ganin cewa me sai mutuwa ta riske su gaba ɗayan su sai Allah ya ɗauke gaba ɗayan su kai ba da ne to me Allah ya fi kusanci da abin da yake nesa ya zo da shi kusa Idan haka ya ƴan uwa mu dage da bautawa Allah ta'ala in kun ga cewa rayuwar yanzu za ku ga cewa ne mutuwa kullum yi ake yin ta abinda bai ta ya karya ba da da ake cewa ba a mutuwa sai da yanzu mutuwa ake yin shi za mu kan cewa mutum kawai kun rabu da shi ko ya wasu kin rabu da shi kawai ta ce kanta na ciwo kanta kawai yana ciwo kawai daga ta tafi gida ta zo na sai a yi kawai ta tauki ta rasu shi kenan sai kuma wata ba ita ba to don haka ya ƴan uwa mu dage da ibada a cikin wannan wata mu zanto cewa wannan kwanaki uku ko hudu da suka rage mana don makara ba mu dage mu ibada ya ko cewa kamar wannan watan ramadan ne shine wata na karshe ko ko shine azumin karshe da zamu yi a mu. har wani malami yake bada cewa a wannan kwanaki goma ya kamata ɗan uwa su nemi wani aiki na ibada wanda mutum zai yi shi wanda Allah ta'ala zai karɓa mishi har yake bani kan cewa hadisi ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake cewa me ita suratul ikhlas tana daidai da mu sunan qur'an ai ɗaya bisa uku alkur'ani to sai nan suke ta to idan ka karanta suratul ikhlas sau uku kaman ka soke alqur'ani ne to kaga kaman ka ɗauki bayan sallar magariba ko bayan sallar isha ka karanta alqur'ani ka karanta suratul ikhlas sau uku kaga a kwanaki goma nan ka soke alqur'ani sau nawa sau goma kaga wannan farala ce da Allah ta'ala ya maka sannan ko bayan wannan ko malamai suke bayani hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne idan kai karanta sura in ka karanta ita suratul ikhlas sau goma Allah ta'ala zai gina maka gida na aljanna gida aljanna Allah zai gina maka shi to dan haka idan ka karanta har sai dina Umar yake cewa idan mun kara sai da haka fa Allah ta'ala sai manzo Allah yake gaya masa kan cewa ne ai Allah karimi ne mai karamci ne kuma zai kara maka haka idan ka karanta a kwanaki goma ne ke karanta su sai suna da gidaje nawa kenan gidaje tara ko gidaje goma idan azumin ya cika zuwa talatin to idan ko mutum ya daidai da ranar lailatul qadr ya karanta to yana da gidaje sau da dubu talatin kuma wannan farala ce da Allah ta'ala ya bamu dan haka ko mu dage mu yawaita ibada a cikin wannan wata mai albarka mu dage mu yawaita saboda wani wani malami ibnu kafir rahimahullah yake faɗa kan cewa ne ai kwanaki shudewa suke yi muna kallo kwanaki suna tafiya ɗaya bayan ɗaya kamar ana kora mu ne zuwa ga ajali kamar kora ma yake zuwa ga ajali kuma ido na kallo kana kallo yanzu za mu ga cewa ni ina ganin tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin azumin da ya sauri ya wuce ba kamar wannan azumin muna cewa saura azumi kwana ɗaya ko saura sati ko saura wata ɗaya gashi har yau muna cewa yau ashirin da bakwai ne ga azumi shin wannan ba za mu zauna mu faɗaka ba abin kuka ne yanzu kan cewa ka duba ka gani sai ka yi gani cewa wani aiki kai ma na ibada a cikin wannan watan da albarka kwanakin kawai daga ka tashi ka yi sahur sai ga cewa azhar ta yi ka kwanta ka kwanta sai ka ji kawai azhar ta yi daga nan sai ga cewa la'asar ta yi daga nan kawai ba shi kenan an sha ruwa an tafi to haka fa kwanakin kuma yake bayani kan cewa ne duk wanda ya karar da kuruciyarsa to hakika ba zai iya taba dawo da ita ba wannan sai ku zamfani dattijin ko waye shekaru sama da hamsin shi zai baka daɗin cewa ya san daɗin ya cece kuruciya ko shi sa ake cewa mutum ya dage ya bauta wa Allah ta'ala lokacin da yake da ƙarfi da kuruciyarsa bayan wannan kuma yake cewa furfurar da ta fito maka duk wanda furfura ta fara fito masa to ba zai iya mai da wannan furfurar ba sai dai kawai ta ci gaba da fullowa ta ci gaba da furfura ta fitowa to don haka ya yan uwa mu dage mu yi ibada a cikin wannan wata mai albarka wayannan kwanaki da suka rage mana ba su rage mana ba ne don mu shagalta mu shagaltu da cewa kwanakin sallah yanzu ga kowa hankalinsa zai koma ne ga mai ɗinkin sallah ko kuma wani aiki na sallah a mu dage da ibada wannan wata don haka Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ta'ala ya mana jagoranci muna roƙon Allah ta'ala yanda ya haɗa mu a cikin wannan masallaci yanda yanwa suka yi ƙoƙari suka dinga zuwa tafsirin alkur'ani kuma haka bayan sallah shi ma ke dage ki yawaita aikin ibada a cikin wannan wata sauran malamai suke ga bayani kan cewa ana dubawa kan cewa Allah ya karbi aikin ibadanka a cikin watan Ramadan cewa bayan watan Ramadan shine ka nemi wani aiki guda ɗaya wanda za ka yi ka ci gaba da yin shi kar ka cewa ba za ka bar shi ba ka ci gaba da yin wannan aikin ibada don haka muna roƙon Allah ta'ala yanda ya haɗa mu wannan masallaci Allah ta'ala ya haɗa mu a gidan aljannan firdausi malamanmu da suke bamu gudunmuwa da tafsiri da ayyuka da ilimi da suke mu a cikin wannan wata albarka ya Allah ta'ala muna roƙon su Allah ka saka musu da alkhairi mafificin alkhairi ya Allah ka kare mana su kuma ya Allah ka yi musu jagoranci a cikin wannan aiki yan uwa da wanda suke buƙatar addu'a kowa na buƙatar addu'a ba wanda baya buƙatar addu'a kowa na bukata ni baka santawa ba ni ban san take ba ke baki san ta wance ba baki san ta wani ba to da haka duka gaba ɗaya Allah ta'ala ya fi mu sanin kowa Allah ya biya kowa sa na alkhairi duniya da lahira gaba ɗaya Allah ka biya musu bukatunsu so subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk to alhamdulillah Allah ta'ala ya saka da alkhairi <coughs> malam zai karanta tambayoyi malam zai dawo zai alhamdulillah gobe ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kuma kamar yadda na faɗa a farko kafin malam ya so cewar mu ma muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan muna ƙara godiya ga malam da addu'a a gare shi bisa irin wannan ɗawainiya da malam yake da mu ina jin na faɗa a farko ko kuma na faɗi irin gudunmuwar da malam yake bayarwa ta ɓangaren karatun da yake gabatar mana duk sati ɓangaren maza iyaye da matasa kuma malam ya ɗan faɗa a cikin bayaninsa sannan kuma duk ramadan malam yakan ware lokacinsa ya zo ya ilmantar da iyaye mata a wannan unguwa ta mai albarka da makotan wannan unguwa ba abin da za mu yi malam ba abin da za mu saka masa da shi sai dai addu'a ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya taimake shi a dukkanin al'amuransa na rayuwa a nan duniya da kuma lahira Allah ya shiryar masa da zuriyarsa Allah ya kara masa albarka Allah ya taimake shi ya biya masa bukatunsa na alkhairi wannan shine kadai abin da zamu dage wa malam a wannan kwanaki da suka rage mana da Allah mai tafi shi a cikin addu'a da kuma kawunan mu baki daya Allah ubangiji ya saka da alkhairi sannan duk nayi bayanin godiya ga duk wanda suke taimakawa da ku kanku da mu ga baki daya ubangiji Allah ya saka mana da alkhairi baki daya ah, wannan shine a takaice abin da zamu yi a madadin hukumar masallaci kenan muna ƙara godiya ga malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya taimake shi a tambayoyin mu za mu yi a gurguje saboda lokaci wannan mai tambayar ta farko take cewa malam ni ce na kasance a me kuma menene hukuncin da turanci ta mutane menene hukuncin mutumin da ko malamin da yake da'awa da bible a masallaci ma'ana yana ɗauko wasu ayoyi na bible tsohon bible kenan yana kafa hujja da su a cikin masallaci domin buga misali da irin abubuwan da yake faruwa ko a yau a zamani ko a yanzu domin ta gani a mafi yawan masallatai a ghana masallatan jiwa su malamai suna irin waɗannan kafa hujja da bible a cikin masallaci ah, bismillahir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah gaskiya bai halatta mutum ya wa'azi da bible a matsayin ɗaukar cewa littafi ne abin nisarwa abin shiryarwa abin nuna mutane abubuwan da ke faruwa gashi gashi dama babul ya ce wannan haramun ne mutum irin wannan wa'azi na fata mun gani qur'ani da hadisan annabi sun ishe mu amma inda cewa aka ce irin wa'azin da malamanmu suke yi don a nuna cewa bible jirkitaccen littafi ne kuma addinin musulunci shine na gaskiya a duba ma bible ai ya ce kaza misali addini ya ce ayi sallah musulunci a bible ma akwai inda sallah ta fito dan a kure su a ce ko me yasa ba ku sallah wannan babu laifi wato dan a gano kurakuran su dan a kure su wannan malamai suna yi amma a ce ka dauko bible ya ayoyin bible kana kafa hujja da su a masallaci ko ba a masallaci ba ko a rediyo a matsayin ai a bible ma Allah ya ce kana wa'azi da shi wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran sayyidina umar ya tsinci wani yanki na takardar bible injila ta annabi a taura ta annabi musa sai maganganun suka burge shi ya zo yana karanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci fuskarsa ta murtuke idan su ya yi jajajir umar kuma ya sun da kai yana ta karantawa kai amma dai maganganun da daɗi wallahi kun ji kaza kaza kaza kaza sai sai na abubakar ya kalli fuskar annabi ya ga ta ɗaure sai yadda ki sai na umar ya ce sakilat ka sawakilu umar ka shiga uku kalli fuskar manzo Allah ka gani yana duban fuskar manzo Allah sai ga Abu Sa kan tarira wallahi sai gurfana yana cewa raditu billahi rabban وبالإسلام wabi muhammad نبيا ورسولا أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله Allah ka kiyashe mu fushin Allah da fushin manzan Allah sai maza Allah ya fuske takaddar ya ce alam atikum biha bayda anaqiya ban zo muku da hanya ta fara kwal mai haske la yazuhu anha illa halik ba wanda zai kauce mata sai halakeke sai ce wallabi da shi na ranko da wanda rai na ke hannunsa lauka na musa hayya da musa yana da rai zai dawo duniya ma ahu illa tibai da Allah ba zai karba addinin sa ba shi ma sai ya lankwasa ya dini Allahu akbar sai ya bi manzo Allah zai karba Allah zai karba addini sai ya wani musulmi zai yana yana wa'azi da Bible da suna wai ku kalla abu kaza da yake faruwa a babul ma ce wannan bai halarta ba ai sai su riga ganin ma addinin su na gaskiya ne wallahu alam malam nake ina sallah sai su jira ba a ji ta kama ni to kuma sai na manta ban yi ba har sai washe gari na tuna to wa zan yi na gyara sallata babu laifi jira ba addini ba malamai suna ganin babu laifi duk da mai lahallari na ta mutum ya zo ya yi ta ko bayan shekara ne idan Allah ya sa kabali ne wato kabalistik an samu rage to shi ne suna malamai suke ganin da dama su sake sallah din idan kabalitin a cikin rage wani abu ne amma idan ba hadisi suka ce ko ba kira mata ba sallar ki tayi dama dai annabi ya sunan ta ne don a sake bata shaidan rai babu laifi insha Allah wallahu ala. dan suke cewa malam da Allah tambaya ta ita ce idan na kwanta zan yi bacci sai na sai na kasa yi daga baya kuma idan na yi fice sai na dinga yin munanan mafarki malam da Allah a taimaka a bani shawara to ki ci gaba da yin addu'o'i da yin alwala kafin ki kwanta ki karanta talaki da nasu da ayatul kursi wal huwallahu kina shafa a jikinki aljanu da iblis duk suna sako wannan tsoratarwar haka mutum yana bacci a ta firgita ta ya tashi ko ya ga mummunan mafarki ko a yana ihu ko yana kuka yana ganin wani abu da zai halaka shi ko ga mahaukaci ne ya biyo shi a guje shiga mutum yana bacci yana daddajewa yana ihu yana kuka sai an zo an tashi a kai lafiya sai ce wallahi mafarki nake duka ana samu a mafarki sai shaidanin aljanu ne suke sawa Allah kai mana katanga karfe da su wallahu alam take shamanan da Allah da kai da ake yi duk shekara ya zama dole ne ko kuma idan mutum ba shi da hali ba sai ya yi ba ko kuma idan Allah ya hore masa daga baya sai ya yi idan ba ki da hali kamar da muka ce an ce a ci bashi a yi idan suna da kyau za su iya biya ne misali wani alake ma'aikaciya ce yanzu ba ya albashi ba sai kika ga cewa nan da sati guda ba ya albashi kin ga za su samu wannan kuɗin amma a yanzu ne babu to ya halatta ki bashi ki amma an ba shi da hanyar biya ba ki da hali a yanzu to ta sare a kanki ba za ce daga ba kuma kin samu kirama ba da aka inda ta je bayan sallah ta sare sai da Allah kai mu shekara mai zuwa wallahu alam shida shida Allah malam ina bara addu'a akan wata bukata tawa Allah ya biya min ita idan da alkhairi a ciki sannan dan Allah a taya ni addu'a akan mai gidana Allah ya ba mu zaman lafiya saboda wallahi malam aure na gab yana gab da mutuwa ina cikin tashin hankali a taya ni da addu'a sai wani ta ce da Allah malam ina neman addu'a a wajenka da yan uwa musulmi akan makociya ta tana cutar da ni kullum so take ta ganni a cikin tashin hankali to tai ta haɗa ni da masifa kala kala har da hada ni da cutar hawan jini malam muna neman addu'a Allah ya saka da alkhairi to duka a cikin addu'o'in da malaye mana duk an shiga ciki cewa Allah ya san bukatunmu ya san matsalolinmu Allah duk ya mana maganin sannan su waɗanda suka roƙi addu'a ta musamman ɗin ne musu addu'a Allah ka kama su sauƙi Allah ka yaye musu waɗanda ma ba su roƙa ba Allah ya san zuciyarsu ubangiji Allah ka biya musu bukatunsu duk ke da Allah ka mana maganin matsalan saboda haka Allah ka mana sauƙi Allah ka taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته